un grand honneur d'être reçu par euh, le président Issoufou et le président de la République. Nous avons pu évoquer des sujets d'intérêt commun. ya bayyana cewa sun tantauna akan batutuwan da suka shafi hulɗar ɓangarorin biyu wacce ta ta'allaka kan ayyukan haƙar ƙafar uranium kuma a cewarsa kamfanin ya samu lambar yabo a kan maganar kare muhalli a yankin agades abinda shugabar ƙungiyar grand hajjara ramatu soli ke kallonsa tamkar wata almara ƙasar agadas duk wanda aka ce an ba a reba ko orano take an ba ta wani abun yabo akan muhalli dariya ma za a musu saboda ƙura da ke can ba ta dai kare ba dattin da aka tara shekara da shekaru yana can jirge ba a kwashe shi ba ba a turbide shi ba ba a gyara shi ba ba a gwada mana wata hanya inda aka ce gashi yanda za a yi da shi ba wannan rishin itace da akwai a ƙasa arlit wannan rishin ruwa da ya dami mutane har yanzu akwai shi ci gaba kaɗai ne yake to a ina suka samu wani yabo bayan birnin ya maye shugaban kamfanin orano ya ziyarci wuraren da ƙasar faransa ke haƙar iranium a karkarar arlit saboda haka masu kare hakkin jama'a ke cewa da na so da a ce ya ɗauki mota tsakanin agadas zuwa arlit kawai ya ga wahalar da mutane suke ciki wahalar ruwa da mutane arlit suke gani ya kamata a ce yanzu da ya hi eh lalle na tabbata ba zai sha ruwan arlit ba me ya ɗan je wa cikin gari ya ga yadda mata suke wahalar ɗaukar ruwa yanda suke jeri tsakan dare bakin famfuna kayan suke samun ruwa kuma yadda ruwan su da kansu suke da datti a cikinsu ko bai sha ba ya ɗoka ya tai da su a gwada don ya samu ya tabbata da cewa ba karya ba ne ake yi faduwar darajar karfin uranium a kasuwannin duniya ta haddasa korar ma'aikata da dama daga aiki a rassan orano da ke nishar wato somalia da kominak sai dai a ra'ayin shugaban kungiyar alternative espace musa cangari girman matsalar bai kai mizanin da za a ɗauki irin wannan mataki ba. Nan Areba an ba su komi, an ba su hanya sun kori ma'aikata suna gurbata muhalli suna duk abubuwa amma bai hana ba su zo suna karya kuma an dauka ma kamar ita Areba ita take taimakon mu ha ana cewa ma ai tausayin mu ne ma take shi Areba da take sayan ma wai eh, eh, karhe iranium daga gare mu da shugaban kamfanin Orano ko kuma tsohuwar Areba Philip Knosh ya ce an ɗan fara samun tashin farashin uranium a kasuwannin duniya yayin da batun nukiliya ke ci gaba da haddasa muhawara saboda dalilai masu nasaba da ɗumamar yanayi sannan ya bayyana aniyarsa ta ƙarfafa tallafi domin bunƙasa ayyukan noman rani daidai da alkawalin da suka yi wa jama'ar yankin agades musamman a fadamar irazair sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar